Kama ladayin sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wani al'amari ne da galibin Afirkawa suka kagu su ga yadda zai kasance bisa la'akari da yadda manufofinsa suka sha bamban da shugabannin da suka ja ragamar wannan ƙasa a can baya. Misalin shugaba Barack Obama mai barin gado wanne a zamaninsa aka buɗe wani sabon babin hulɗar diplomasiya, To amma a ra'ayin mai nazarin al'amuran yau da kullum Sani Adamu Nafiyar Afirka ba ƙashin yadawa ba ce ga ƙasashen yammaci. Afirka an kiyasta za ta ba da kashe 25 daga cikin ɗari na bukatun man fetur da Amerika take da. Kuma Afirka tana da ɗimbin eh, arzikin eh, ma'adinai wa'anda eh, amerika tana bukatar su a babban abin da ya yi zama kalubale shine yadda china take haɓakar da cinikayya da hudata da sauran kasashe na afirka wanda amerika za ta iya kokari ta yi zagon kasa a kan shi juyawar harkokin mulki daga hannun democrat zuwa bangaren republican wani abu ne da alkasim abdurrahman ke kallo a matsayin mafi alfano ga nafiyar afirka saboda lura da faruwar wasu muhimman abubuwa a can baya duk lokacin da republican suke bisa kargan mulki Eh, afirka ta cin moriyar jagoranci ko alakata da afirka amma duk lokacin da democrat suka zo eh, goyon bayan da ake samu ko taimakon da ake samu yana ja baya don kamar yadda abubuwa suka faru lokacin su bush uba da bush da lokacin su reagan da sauransu haka ko yanzu muna kyauta tsammanin wannan al'ada ta ah, cin moriyar alaka tsakanin amurka da afirka a duk lokacin da 'yan republican ke jagoranci muna kyau tsammanin har yanzu za ta dore ko watakila ma ta haka kasancewar shugaba donald trump mai tsatsauran ra'ayi wanda ke furta kalami kai tsaye ba tare da wata shakka ba ko muninsa wani abu ne wanda ba afirka kawai ba hatta kasashen turai za su iya ɗari-ɗari akan yadda dangantaka za ta kasance wanda yake cewa a yi ɓallewar eh, birtaniya daga cikin tarayyar turai abu ne mai mahimmanci kuma yana fatan irin wannan za ta sake faruwa kenan yana fatan eh, tarayyar turai za ta rushe to irin wannan kalamai za su kawo rudani sosai tsakanin shi da turai ko da yake bai yi zancen afirka ba irin wannan tunanin yana nuna wato alƙiblar ta eh, sabon shugaban ƙasa ita ce ta yin kunnen kashi ga duka abin da ya shahi yarjejeniyoyi na majalisar ɗinkin duniya to kaga wannan zai kawo fargaba da kuma rudani ga dukkan kasashe masu karamin ƙarfi wanda suke ganin dokoki ne za su kare su daga zalunci ko wani abu wani abin da ake ganin shugaban mai jiran gado zai iya kawo sauyi a kansa shine rage tsoma bakin amurka a harkokin cikin gidan kasashen waje sannan wasu na masa shaidar mai adawa da masu ƙoƙarin shimfiɗa tsarin auren jinsi da nuna kyama kan masu gwagwarmayar shimfiɗa al'adar maɗigo da luwaɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.